الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na littafin mukhtasar sahih al-bukhari wato at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih yau za mu yi darasi na goma sha tara insha Allah za mu tashi inda ma yake cewa an abi bakar ta radiyallahu anhu fa'ada alaihi salamu ala ba'irihi wa amsaka insanun bi khitamihi aw bi zimamihi ثم قال أي يوم هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فأي شهر هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه من غير اسمه فقال أليس بذي الحجة قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعرابكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أو آله منه wannan hadisin hadisin abi bakarata radiyallahu anhu Allah yarda da shi kuma al-bukhari ya rawaito shi a karkashin babin da yake babun qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam rubba muballighin aw amin sami saboda hadisin ya zo da irin wannan lafazin a wata riwaya wato babin da ke bayanin faɗin manzon Allah ta sama rubba muballighin da yawa wanda za a isar wa ilimi aw ah sai ya zama ya fi kiyaye ilimin min sami'in fiye da wanda ya jiyo ilimin daga inda aka karɓo shi tushensa wato mutum yakan ji hadisi wajen manzala sassana sai je ya gaya wani daban wani sahabin sai wancan sahabin ya fi shi fahimtan wannan hadisin fiye da shi da ya karɓo ko ne ya karɓo ruwaya a wajen wani malami na hadisi shi bai gane ba ma ya haddace hadisin sai ya je ya isarwa wani wanda ya gaya wa hadisin kuma ya fi shi fahimtan hadisin wannan babin ina magana akan irin wannan sai kawo hadisin abi bakarata radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi qa'ada alaihi salamu ala ba'irihi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna akan raƙuminsa ya zauna akan raƙuminsa wato ba tafiya ake ba kenan wani zai zaka yi cewa ya tsaya akan raƙuminsa domin an sani cewa ba tsayawa ake yi akan doron raƙumin da kafa ba zaka ce mutum ya tsaya da motarsa kuma alhali yana zaune a cikin motar ya tsaya abin nan akan raƙuminsa ma'ana yana zaune akan raƙuminsa ya tsayi da raƙumin ya tsaya a wuri ɗaya to amma na an yi amfani da ya zauna akan raƙuminsa kaga ko tafiya yake ma zama ne amma ana ana nufin an tsaya a wuri ɗaya wato ya tsaya a wani wuri yana kan raƙuminsa sallallahu alaihi wasallam wannan shekaru na sai zaka iya tsaye da dabba ya zama kana kanta don akwai hadisin da ya hana sai malamai suka ce hanin idan dabbar ba za ta iya ba ne ba za ta iya ta jure a tsaya a kanta na awa ɗaya ko fiye da awa ɗaya ba to wannan baya halatta ka tsaya a kan dabba ma na ka zauna a kanta ka tsaya da ita amma kila in tafiya ne kuma za ta iya za ta iya jurewa to manzala ta sama ya zauna a kan raƙuminsa ya tsaya sannan wa amsaka insanun bi khitamihi sai wani mutum ya rike akalar raƙumin au bi zimamihi ko kuma ya rike wato ragamar raƙumi akala shine na igiya na kusa wanda ake tsauri wannan dan ƙarfin da ake yi masa wato abun nan birki da shi ko a ce tafi shi kuma doguwar igiya ita ake ce mata linzami mai ruwan ya yi shakka ne akala ya rike ko kuma ko linzami ya rike wannan mutumin da yake rike da linzamin raƙumin Allah ta sama ko akalan raƙumin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malamai sun yi sabani wane ne wasu sun ce bilal ne don galibi a aikin haji bilal ne yake rike da akalan raƙumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya a wasu riwayoyin wasu malayan ko suka ce abubakar ta ne shi da kansa wanda ya rawaito wannan hadisi wannan ko shi fi inganci saboda a wani riwayan ya faɗa da ya fara da ya fara ba da kisan sai ce ina rike da akalan raƙumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sai anan kan shine yake rike da da akalan ko kuma ainihin linzami sun maƙal manzala ta suna masu yace wato ya tsaya ne yana musu khutuba khutuba yake yi wannan khutuban kuma ya yi ta ne a yawmun nahar wato ranan sallah ranan babban sallah ya khutuba ne kuma ya yi ta ne a bainar jamarat wato tsakanin jamarat wato wurin jifa wanda ba ke cewa jifan shida akwai jamratul uda akwai wusta akwai akaba ko kace kubra ta farko da ta biyu da ta tsakiya da ta ƙarshe to a tsakani yana tsaye a wannan tsakanin yana wato ya zo ya wuri jifan jamara a lokacin ne ya tsaya da raƙuminsa ya yi wannan hutuba ne wato ba ban arfa ba to ya ce da zo yana kudu ɗin sun maƙala sai ce ayyuyomin haza wannan wace rana ce wace rana ce wannan sai abubakar ta ce fasakatna fasakatna sai muka yi shuru hatta zananna annahu sayusammihi fi wasmihi har muka yi zaton ko zai ammaci wannan ranan ba da sunansa ba don kowa ya san ran sallah ne to da yake wace rana ne wannan sai suka yi shiru suka yi tamanin ko zai faɗi ne zai faɗi zai canja wannan ranan suna ya ambace ta da wani sunan ba sunan da aka santa da ita ba a wata riwaya cewa suka yi wallahu wa rasuluhu a'lam ruwan abdullahi bin abbas Allahu wa rasuluhu a'lam wace rana ce wannan Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzonsa su suka sani shi kuma nan abubakar ta yace sai muka yi shiru ya za ya haɗari bayan kaga zahirin su yayi karo wannan ya ce sai muka ce Allah wa rasulu alam Allah da manzonsa su suka sani ko kuma faqalu Allah wa rasulu alam sai sahabbai suka ce Allah da manzonsa su suka sani haka suke ladabi na ilimi manzon Allah ya ce ya tambaye su wani abu to sun san akwai wani ilimi da ake ba su a cikin abun saboda haka sai su ce Allah da manzonsa su suka sani amma kuma sai ce sai suka yi shuru to wannan shi ke nuna kenan adadin jama'an suna da yawa shi abubakar ta na bangaren sa gaba ɗaya wanda yake tare da su shiru suka yi ba su ce komai ba shi kuma abdullahi bin abbas na bangaren sa suka ce allahu wa rasuluhu alam kuma aikin hajjin an yi ne da mutum dubu ɗari dubu ɗari da ashirin to kaga ko da dubu uku ne suke wajen lalle wani zai iya magana wani bai san wani ya yi ba saboda haka shi yasa shi wannan iya abun da ya sani ya faɗa sai aka yi shiru ba ce komai ba wancan kuma ya san wasu sun ce Allah wa rasuluhu alam so da aka sai ce Allah wa rasuluhu alam Allah da manzonsa su suka sani kala sai ce alaysa yawmun nahar alaysa yawman nahar ba ranan abun nan bane ba ranan ba ranan layya bane shine ma yawmun nahar ba ranan babban sallah bane qulna sai muka ce bala ranar babban sallah ne alaysa yawman nahar yawman nahar khabaru me khabaru laisa an shafe ismu laisa. menene sunan taqdiru al-yawm alaysa al-yawm yawman nahar sai aka shafe yawmu din kamar ka ce la ta yawma al-jum'ati la ta yawma al-jum'ati yani la ta al-yawmu yawma al-jum'ati la ta yawma al-jum'ati ko la ta al-yawma sai yace kunna bala sai muka ce haka ne ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sai yace fa ayyu shahrin hadha wannan kuma wani wata ne wani wata muke ciki don sun sun san wani wata ake ciki wata zulhijja ne amma yace fa sakatna hatta zananna annahu sayusammihi bi ghairi ismihi sai muka yi shiru har san da muka yi zaton zai ambaci wannan watan da wani sunan daban ba da sunansa ba kowa ya shiru a riwayar Abdullahi bin Abbas aka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzonsa su suka sani fa qala fa yati alaysa bi dhilhijja ba watan zulhijja bane kunna sai muka ce bala watan zulhijja ne za su yi tamanin ko za a canja watan suna alaysa bi dhilhijja dhilhijja ko yani dhilhijjati to ka galibi wannan watan ana kuskure wajen faɗan sunansa sai a ce zulhajji hajji bane zulhijja zulhijja ko ka ce zulhijjati sai suka ce bala haka ne qala fa ce fa inna dima'akum tabbas jinaninku wa amwalakum da dukiyoyinku wa arabakum da mutuncinku bainakum a tsakaninku haramun haramun ne wato haramun ku zudda jinin yan uwanku haramun ne ku ci dukiyar dukiyar yan dukiyar yan uwanku ba tare da haƙƙi ba haramun ne ku zudda mutuncin yan uwanku ba tare da haƙƙi ba shine ma'ana inna dima'akum wa amwalakum wa arabakum bainakum haramun ma'ana an haramta muku ku zudda jinin juna ku kashe juna an haramta muku ku zalunci juna ku kwace wa wani dukiya ko ku zalunce shi ko ku haince shi an haramta muku ku zubarwa da wani mutunci ko ku zubarwa da juna mutunci sai ce ka hurmati bainikum haza ka hurmati yaumikum haza haramun ne kaman haramcin wannan ranan fi shahrikum haza a wannan watan naku fi baladikum haza a wannan garin naku wato ranar sallah din ta dace da zulhijja zulhijja kuma tana cikin ashhurul hurum watannin da haramun ne kai yaki a cikin wannan watanni haramun ne sannan kuma an dace a garin makka ake garin makka kuma haramun ne a yaki a garin makka manzala sama shine kawai aka halatta masa ne yan awoyi ya je bude garin makka daga nan aka sake dawa da haramci to sai ce kamar yanda haramun ne kai yaki a wannan rana haramun ne kai yaki a wannan watan haramun ne ka yi yaƙi a wannan gari na makka haka nan kuma haramun ne ka zudda jinin ɗan uwanka ko ka kwace masa dukiyarsa ka zalunce shi ko ka ci masa mutuncinsa haramun ne to sai malamai suka ce to haramcin yin yaƙi a waɗannan watanni wato zulqada zulhajji almuharram da rajab da haramcin yin yaƙi a garin makka bai kai haramcin zudda jini ba duk da jinin musulmi domin jinin musulmi ya fi dakin kaba daraja kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ka je ka rusa dakin kaba dutse dutse ya fi maka sauki akan ka kashe musulmi sannan kuma manzala sama ya ce da zahabu duniya ahwanu inda Allah min qatl rajulin muslim duniyan nan gaba ɗaya ta tafi har da makkan gaba ɗaya ai asaranta da watan zulhijjan da ranan sallan gaba ɗaya ai asaran su ya fi sauki a wurin Allah fiye da ayi asarar ran musulmi guda ɗaya a kashe musulmi kisan kai to kaga zudda jini ya fi wayannan haramci kamar duk da haka sai kuma aka kwatanta shi da haramcin wannan rana me yasa haramcin yaƙi a zulhijja ranar sallah kuma a garin makka saboda wannan shine wanda masu sauraron suka riga suka sani tuntunin cewa haramun ne tun zamanin jahiliya ba a yaƙi a wayannan watanni da musulmi da wanda ba su ma duk sun tafi haramun ne ba a yaƙi a watan zulhijja ballanta na ranar sallah ballanta na a garin maka to sai aka ce to ku zudda jinanen kuma ka kashe mutum ba tare da haƙi ba shi ma haramun ne kamar haka amma ba ana nufin yaƙin ya fi haka zudda jini ba don za a yi yaƙi ba zudda jini ba kamar yadda aka shiga garin maka aka buɗe garin maka ba a kashe mutane ba sai wanda ba za a rasa ba wanda manzo Allah ya safa su ce ko suna makalkale da rigan ka ba a kashe su to wannan shine ake cewa tashbihi maqlub asalin tashbihi an yakuna an yakuna wajhu shabahi fil mushabbahi bihi azhar wa aqwa min al mushabbahi minhu saboda haka a samu wajhu shabahi din yafi bayyana yafi karfi a wajen mushabbahu bihi sai da mushabba idan kace anta kal asadi fi shaja'a anta kal asadi fi shaja'a kai kamar zaki kake a wajen sadaukantaka kaga kowa sani zaki yafi ka. karfi ya fi ka ana son a nuna ka ne to sai ke kai ne mushabbahun din sai zama na karfinka bai kai na bai kai na zaki ba an ka shamsu fi diyai kamar rana kake wajen haske ko shakka babu hasken ka bai kai bai kai na rana ba sai aka kamanta ka to haka ka'idan tashbihi take yau an ya zama mushabbahun bihin ya fi karfi siffan ta fi karfi wajen hushabai din fiye da al mushabba to nan maimakon kaga yanzu na an ce sabku dima'i ka hurmati yawmin nahari fi sahr dhil hijja fi baladillahi alharam alhalin kuma wancan din shi yafi karfi to wannan shine malayan balaga suke ce masa tashbihi maqlub a juya shi mushabbahun bihi ya zama mushabba mushabba ya zama mushabbahun bihi kamar yadda wani yake cewa abun nan wa badat sabahu ka anna ghurratahu Khalifa ta khalifatihi na yumtadahu sai asuba ta bayyana haskenta kamar fiskan khalifa lokacin da ake yabonsa to fiskan mutum za ta kai asuba haske ba za ta kai ba to gama makalubi ne ma'ana khalifa lokacin da ake yabonsa hasken fiskansa kamar hasken asubahi to sai aka juya shi aka ce asuba ma hasken ta kaman na na khalifa din to wannan shine ake ne ba a kisan kai ya fi komi laifi shirka ne kawai yake gabansa a duk ayyuka na laifi shirka ne yake gabansa saboda haka zudda ni haramun ne manzo Allah ta ya ce la yazalu rajulu fi fushatin min dinihi ma lam yusid daman haraman mutum bai zai gushe ba yana cikin yalwa a addinin sa matukar bai zudda jinin da aka haramta masa ba in ya zudda jinin da aka haramta masa sai ya shiga kunci kuma a addinin sa sai ya shiga halin kakani kai sai ya shiga cikin wa'idin da Allah ta'ala yau wanda ya kisan kai da gangan wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa lahu azaban azima duk wanda ya kashe mumini da gangan wutan jahannama ita ce sakamakonsa kuma Allah ta'ala abun nan ya la'ance shi ya yi fushi da shi ya tanada masa azaba mai girma saboda haka kenan ba karamin ba karamin laifi bane kuma manzo Allah ta sama ya ambaci kashe musulmi da kafurci qitalul muslimi kufrun wa sibabuhu fusuqun ko sibabul muslimi fusuqun wa qitalu kufr saboda haka kai kashe mumini kana aikin kafurci ne don kafuri shine yake kashe mumini ba mumini ya kashe dan uwansa ba abinda aka sani kenan saboda haka in ka kashe mumini dan uwanka kana aikin kafurai ne yasa ce la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd kada bayan ku zama kafurai shashin ku ya dinga dukan wuyan shashi mana ku dinga kashe juna ku dinga aikin kafurai kafuri ne yake kashe musulmi ba a san musulmi ya kashe ya kashe dan uwansa ba sanne ce wa amwalakum haka nan kada ku ci dukiyoyinku wato kada ku ainihin yi zalunci karka ha'inci mutum karka ha'i karka zalunce shi shi ma abin nan haramun ne karka ainihin yi masa a shigo shigo ba zurfi domin ka cinye masa dukiyarsa ko ka ko sata ko fashi da makami ko damfara ko fowan duk wata dabara da zaka ci dukiyar mutum ba tare da yana so ba ba tare da yaddansa ba wannan zalunci ne kuma haramun ne kuma sai ka biya shi ranar alkiyama saboda haka dukiyar mutum haramun ne la yahillu malum ri'in muslimin illa bi ibn minhu baya halatta mutum ya ci dukiyar musulmi dan uwansa ko dukiyar musulmi sai da daɗin ransa na in shi ya baka shikenan ko kuma ta hanyar kasuwanci la takulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum kar ku ci dukiyoyinku a abin nan a hanya ta barna sai in ta hanyar kasuwanci ne kaga wannan yarjejeniya ne ka yarda ya baka kai ma ka bashi amma ba ta hanyar yarda ba ta hanyar abin nan kwace zalunci ko ha'inci ko sata ko makamancin wannan dukkanin sa haramun ne kuma idan aka yi tashi alkiyama za ka biya da kyawawan ayyukanka duk wanda ka zalunta za a ɗauki ladan da kake na sallolinka da azuminka da zakkanka da aikin hajinka da zikirinka da duk abin da kake na lada a ɗiba ana ba wannan mutum sai zama kenan kai a duniya kana yi masa aiki ne shi kuma yana neman kuɗinsa idan an je lahira kila sai ka jin daɗi a duniya shi kuɗi yake nema kai kuma ka fi wahala kake sha kana ibada dare da rana amma kana zaluntansa a sai shi kake wa ibadan idan an je sai a ɗauki ladan ka sai a bashi kai kuma ka tashi baka da ladan ko kuma in ladan kan ya kare ka zalunci jama'a da yawa sai a ɗauki munanan ayyukansa a lafta maka shi kuma ya je ya wuce ya kai labari to da haka duk wanda yake zaluntan wani to ya sani cewa yana asaran ibadansa az-zulmu zulumatun yawmal qiyamah zalunci duhu ne ranar kiyama shi yasa ubangiji ta ce ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu ya ku bayina ni na haramta wa kaina zalunci kuma na sanya shi haramun ne a tsakanin ku kar ku zalunci juna haramun ne mutum ya zalunci ya zalunci dan uwansa idan kuma ba haka waje zo muflisi ranar alkiyama zai zo da ayyukansa cikakku amma ya tashi bai da lada za a ba inda ya zalunta wato ainihin ladansa sannan haka nan wa arabakum wato jina abin da mutuncin ku haramun ne al arab jam'u irdin wal irdu huwa mawdi'ul madahi wadh-dhammi min al insan shine abin nan abin da za a yabe ka da shi ko a kushe ka da shi idan mutum mai mutunci ne yabon sa ake yi mutumin kirki ne ko ina wannan sai ya sa maka daraja a cikin al'umma idan mutum bai da mutunci kuma ya kaskanta a cikin al'umma ya kaskanta komin matsayinsa komin shugabancinsa komin iliminsa komin kuɗinsa in bai da mutunci shi makaskanci ne a cikin al'umma ko ba zai ji daɗin rayuwarsa ba amma komin talaucinsa komin rashin ikonsa idan yana da mutunci a cikin mutane to ko shakka babu zai daraja a cikin jama'a kuma zai rayu rayuwa wanda take ta jin daɗi idan mar'u lan yadnus min al-lu'mi irduhu wa kullu rida'in yartadihu jamil yartadihi jamil idan mutum bai bata mutuncinsa ba duk rigan da ya sa mai kyau ne ko mai arhani zai burge jama'a zai ba su shawa ba sai ya tsaya na nema wa kansa daraja da abun nan mutuncinsa kawai shine darajansa to haramun ne ka zudda mutuncinka haka nan haramun ne ka zudda mutuncin dan uwanka yasa zuwa hadisi kafa bil mar'i isman an yahqira akahu muslim ya ishi mutum laifi ya walakanta dan uwansa musulmi ya zubar masa da mutuncinsa yana daga cikin abdaruratu sit saunul irfi kiyaye mutunci abubuwa guda shida wajibi ka kiyaye su hibzun nafsi dole ka kiyaye rai barura ne ba yadda ka zudda jinin wani ba sannan akwai hibzul mali kiyaye dukiya wajibi ka kiyaye dukiyar wani kar ka taba kai ma kai almubozaranci da naka sannan akwai hibzun nafsi wato kiyaye tsotso kar mutum ya zama mazinaci ya je ya bata zuriyan wani a samu ƴaƴan shegu inda ba su da me ba su da uba sannan wajibi a samu hibzuddin kiyaye addini mutum ya tsare addininsa kar ya yadda abunda a samu abun zai bata masa wato ainihin addininsa sannan sai me sai hibzul hirzi wato kiyaye ainihin mutunci wasu malai ba sa kashi saboda ya shiga cikin hizbun nasli wato kiyaye tsotso sai ya zama hizbul irbi ya shiga domin kiyaye tsotso in aka yi zina aka samu yayan shegu an gama zubar musu da mutunci iyayen su ma mutunci ya kai sai abun ya shafi dangin su ma gaba daya so da haka duk wani abun da zai zubar da mutunci shari'a ta hana shi ba a yadda ka yi abun da zai zubar maka da mutuncinka ba kai Allah ta'ala ya karrama ka matsayinka na dan adam wa laqad karramna bani adam mun karrama dan adam kuma ba yadda ka cewa wani mutunci ka zubar masa da mutuncinsa ba Allah ta'ala karrama shi wala laqad karramna bani adam mun karrama dan adam ballatana musulmi mumini masoyin Allah masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haramun ne ka zubar masa da mutuncinsa in ka zubar masa zai zama ka kaskantar da shi a wurin jama'a kar ka je kana bata shi sannan da manzala ta sama ya faɗi wannan magana sai ta liyuballigi shahidu al-ghaiba wanda yake nan ya isar ma wanda baya nan wani abubuwan tabbas haramun ne kar ka zudda jinin wani kar ka ci dukiyan wani kar ka zubar wani mutunci yace wanda yake nan ya isar wa wanda baya nan ma'ana ai ta isar da wannan zakon har duniya ta tashi wannan shi ke nuna wannan muhimmancin isar da ilimi kaga wannan abu yanzu shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da nawa da talatin da shida ba da talatin da ashirin da shida da yin wannan abu don hijira tana shekara goma aka yi wannan maganan saboda haka shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da shida da faɗan magana amma kuma har yanzu gashi nan tana yawo a duniya kuma har duniya ta tashi sai dai duniya ta zo tashi za a ɗauke ilimin nan kuma sai ya zama babu shi to shi yasa maza zaka li yuballigi shahidu al-ghaiba wanda yake nan isarwa wanda baya nan shi haka ilimi yake tafiya wannan ya ji ya gaya wannan wannan ya ji yanzu shekara dubu ɗaya da ɗari hudu in ba hakan ba ta ina da a samu ilimi da ya lalace wannan ya ɗauka wurin wannan ya karantar wannan ma ya karantar wanda ya karanta shi ma ya isar haka abun yake ta tafiya wayannan sun tafi wayannan na tasowa har duniya ta tashi ba za a rasa masu karantar da ilimi ba sannan yace fa inna shahida asa an yuballigha man huwa aw alahu minhu fa inna shahida tabbas shi wanda yake nan aka faɗi ilimin asa zai yiwu an yi balliga ya isar man huwa aw alahu wanda ya kasance ya fi kiyaye ilimin minhu daga gare shi ko fiye da shi ka je ka ɗauki hadisi ko ilimi ka je ka gaya wani wani kuma ya fi ka fahimtar ilimi yanzu na san ce za a samu wannan rubba muballagin aw alahu min sami ka isarwa mutum ilimi amma ya fi ya fi ka fahimta shi yasa malamai suka ce baya daga cikin sharradin riwayan hadisi ya zama ka fahimci hadisi a'a ka haddace mana lafuzan hadisi in ka isar da shi su kuma masu fahimta za su fahimta su fitar da hukunce hukunce a cikin hadisi ke sa wasu malamai kaga Allah ya kore su kamar ya zo da su duniya ne don su kiyaye lafuzan hadisi da hanyar riwayan hadisi in hadisi da'ifi ne zai gaya maka in a riwayan akwai mai matsala zai faɗa kai har tarihin wayanda suka rawaito hadisin ba wanda bai sani ba wannan wane dan wane jikan wane bangare kaza yana kabila kaza ga ainihin ga lokacin da aka haife shi ga lokacin da ya rasu kuma ga matsayinsa a cikin al'umma adali ne ko ba adali ba mai iya rike karatu ne ko ba zai iya ba duk wannan san da suka kiyaye ɗaya bayan ɗaya sannan aka zo aka kiyaye lafuzan hadisin kana so ko wani lafazin sai a ce a wannan kalmar ba ta cikin wannan hadisin mazala ba haka ya faɗa ba kaza ya faɗa aka dinga tsarewa Allah ya kore wasu jama'a wanda suka tsare ilimin kamar yadda ya dau alkawari ya kare alkur'ani haka nan kuma ya fore wasu mazaje waɗanda suke kare wato ainihin ilimin hadisi to daga cikin su sai kaga wani lafuzan ya haddace bai fahimci hadisin ba shikenan sai a samu wasu kuma fuqaha ulama malamai wanda suka san fiqhu suka san abinda hadisi ya kunsa in an kawo musu su kuma sai su yi fassaran hadisin su faɗi ma'anansa su faɗi manufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan hadisi to kaga kowa da irin aikinsa wani kuma sai Allah ya haɗa masa gaba ɗaya ya san ilimin hadisin kuma ya san abunda da hadisin ya kunsa kamar irin su Imam Malik idan zukira al-hadithu fa malikun najmu saqif haka Imam Shafi yace in ana maganan hadisi Imam Malik tauraro ne mai haskaka ma'ana yana sama da kowa a ilimin hadisi idan kuma ana maganan fiqhu la yufti ahadun wa malikun fil madina babu mai bada fatawa alhali Imam Malik yana Madina shine alimul Madina saboda haka sai Allah ya hada masa duka guda biyun gaba daya haka ubangiji ta ala yake wasu kuma sai Allah ba su hadisin ilimin hadisin bai ba su fikihu ba wasu kuma ya ba su fikihun ba su da ilimin ba su da ilimin hadisin kowa da abun da ubangiji ta ala ya ni'imta shi da shi to kenan ba daga cikin sharadi a ce sai ka san ma'anar hadisi kafin ka ba da shi a'a ko ka iya ba da shi kai ka ba da gudunmuwanka sai wani kuma ka je wani kuma ya bada ma'anan hadisin kai ka fahimci ma'anan hadisin a wurinsa kamar da su imam Ahmad suka makale wa imamu Shafi'i domin fahimtan hadisi fahimtan hadisi amma in ilimin hadisi ne imamu Ahmad ya fi imamu Shafi'i ilimin hadisi shi sa ke cewa imam Ahmad antum alamu minna bil hadis idza sahha shay'un indakum fa'tuna bihi kun fi mu sanin ilimin hadisi idan wani abu ya inganta na hadisi a wurin ku ku zo mana da shi amma kuma ɗalibin imamu Shafi'i ne amma a fikihu yakan bar makarantan hadisin ya tafi wajen imamu shafi yana daukan ainihin ilimin fikihu idan an ce me yasa kake haka ga sufyan bin uyayna yana bada hadisi ka tafi wajen imamu shafi mai bada fikihu sai ce idza fataka al hadisu bi uluwihi satajiduhu bi nuzulihi wa la yadhurruka dhalik wa amma idza fataka aqadu hadha al fata fa inni akhafu an la tajidahu idan hadisin baka same shi da isnadi dan kadan ba daga ba za ka zo ka same shi da isnadi mai yawa kuma wannan ba zai cutar da kai ba hadisin da shi din ne don mutum biyu ko uku sun karu sai ka je karwa wajen ɗaliban ibn uyaina yace amma in hankalin wannan mutum ya kubuce maka ina tsoron ba za ka samu irin sa ba wato fahimtansa yanayin yadda yake fahimtan ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai je makale masa kinan kowa da abin da Allah ya fore masa ko wani Allah ba shi fahimta in ka rasa shi ka rasa malami ba za ka samu irin sa ba wani kuma ga hadisai na yana tabarwa yana tabarwa ka je ka ɗauka in ma baka ɗauka ba ka ɗauka wajen ɗalibinsa wannan ba zai cutar da kai ba za a ce ka kaskanta ai wannan ba sa'a ka wani ɗalibin ka ne ka je ka ilimin hadisi wurin sa babu wani kaskanta ilimi duk mai tunanin wai in ya ɗauki ilimi wajen na ƙasa da shi ya ƙasƙanta to wannan ba ahalin ilimi ba ne bai cancanci ilimin ba ma kwata-kwata ilimin sai an yi tawazu kafin a iya wato ɗaukan sa ilmu harbun lil fatal muta'ali ka saili harbun lil makanin ali wato ilimi shi yaƙi ne wajen mutum mai girman kai ba zai ilimi ba zuwa wurinsa kamar yadda ruwa in yana gudu ya zo ya samu tudu ba zai iya haura tudun ba sai ya sha wahala ko kuma ya kasa ya koma to haka nan ilimi a wajen mai girman kai baya samun sa kwata kwata fa inna shahida asa an yuballiga man huwa au alahu min sai malamai suka kawo wani hadisi yanzu wannan hadisi yana mana mutum zai iya ruwaito hadisi ya ba wani ɗalibinsa hadisin ɗalibin ya fi shi fahimtar hadisi shi ko malamai suke da wata ka'ida arrawi a darabi marawa wanda ya ruwaito hadisi shi ya fi sanin me ya ruwaito wato da wannan zai ruwaito hadisi shi wancan bai ruwaito ba sai su yi saɓani wajen fahimtar hadisin da sai a ɗauki maganar wanda ya ruwaito hadisin fahimtansa saboda shi shahidul waqi ne yana nan aka faɗi hadisin ya san me sababin da yasa aka faɗe shi to sai aka kafa ka'ida aka ce arrawi a darabi marawa mai ruwan hadisi shi ya fi fahimtar mai ruwaito ya ruwaito hadisi sai zai aikata shi a aikace sai wani kuma ya zo ya samu hadisin a wajen wani ko a wurin wannan to in suka yi saɓani wajen fahimta shi wancan din shi za a ruwaito ya ya aikata shi ya ya fahimce shi shi wancan shi za a karbi fahimtansa akan wanda ya ruwaito daga baya to wannan ka'idan kaman ta yi karo da wannan kaman ta yi karo da wannan wanda ya ruwaito hadisi ya fi fahimtan hadisin fiye da wanda aka bawa wannan hadisin kuma yana cewa da yawa wanda za a ba wa hadisin ya fi wanda ya rawaito hadisin fahimta hadisi imamu sanani sai ce wannan ka'idan arrawi adra bima rawaita laysat ala itlaqiha ba wai ta shafi kowa da kowa bane a'a ba ta aiki akan wasu saboda wannan hadisin sai ja wannan hadisin rubba muballagin aw alahu min sami rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamil fiqhin wa laysa bi duk du hadisaini rubba hamili fiqhin da yawa wanda yake dauke da hadisi ila man huwa afqahu min zuwa ga wanda yafi shi fahimta hadisi rubba hamili fiqhin wa laysa bi faqih da yawa mai dauke da hadisi amma shi ba faqih bane ma'ana bai fahimci hadisin ba amma dai yana ta bada shi yana ta bada shi so da haka imamu sanani yace to wannan ka'idan ba ta shafi kowa da kowa bane kenan suwa ta shafa ta shafi fuqaha'ur ruwat idan wanda ya ruwaito hadisin faqihi ne wanda bai ruwanto ba shi ma faqihi ne sai suka yi saɓani wajen fahimta to wanda ya ruwaito shi za a kaddamar da fahimtansa so da shi ma yana fahimtan hadisin an sallama masa kamar imam mali ya ruwaito hadisi wani daban malamin hadisi shi ma ruwaito sai a kaddamar da mai fahimtan imam mali akan fahimtan shi wancan malamin hadisin amma shi din ma sa ala itlaqihi wani lokacin za a iya samun ko imam mali ne wata fahimta sai zama fahimtansa ko ba ita bane saboda me saboda likulli jawadin kabwa Eh, kowane doki kowane ingarman doki yana yin tuntube ana tsere da shi ana tsere da shi sai dan tuntube sai a tsere masa to babu wanda ya wuce kuma ya kuskure shi yasa imam mali a wasu hadisan sai fahimce su ba inda suke ba daga ciki akwai hadisin khiyarul majlis albayani albayani bil khiyari ma la yatafarraqa masu ciniki biyu suna da zaɓi su warware cinikin su matukar ba su rabu ba in sun rabu kuma to faqad wajaba al-bai'u kenan ciniki ya tabbata imam malik da yake fahimtan rabuwa ce ta magana in kace na saya na sayar maka shikenan ciniki ya bullu ba wanda yake warware wannan ciniki ko kai nadama ka saya na sayar maka na saya kaza na sayar maka shikenan ciniki ya bullu ko ba baka kaya ba ba daman ka ce ka fasa amma ma sauran malamai kuma gaba ɗaya suka fahimci a'a abin da ake nufi da ma ta yatafarraqa ma ta yatafarraqa bi abdanihima matikan ba su rubu da jikin su ba wato kai ciniki da mutum ka sallama har kun rabu shi ya tafi ka tafi ba dama a warware ciniki sai dai ta hanyar taimakawa sai dai maka alfurma in kai nadama in ce ga kuɗinka ko ga kayanka mayar min na ɗaya daga cikin amma a ce dole sai an fasa cinikin wannan babu shi amma in muna tsaye muka yi ciniki na siya dubu ɗaya na sayar maka zan ce kai na fasa shi ma wannan ya siya fa matuƙar kuna tare matukar kuna da. shi yasa Abdullahi bin Umar wanda galibin Imam Mali ya dauko fikin Abdullahi bin Umar ne daga wajen dalibin sa Nafi shine malamin Imam Malik to mutum a jirgin ruwa suna kasa wato hawa na daya shikenan ana gama cikin sai ya haura hawa na na karshe sai tafi benin jirgin domin kada wannan ɗaya na dama ya ce a fasa cinikin to kaga shi ya fahimci wannan hadisin cewa rabuwa ne na jiki ba rabuwa ne na baki kawai na fiya na fiya maka ba amma kuma akwai hadisi wala yajuzu lahu an yufariqahu wala yajuzu lahu an yufariqahu khashiyata an yattaqilahu ba halatta in kai tiniki da mutum kai mun za ka barorin domin tsoron kada ya fasa tiniki in <laughs> ba zai zo aka ce takila Abdullahi bin Umar bai san wannan hadisin ba da shi saki haka amma mu abinda dai muke so anan a fahimci cewa fahimtan hadisin shine ku rubu da jikinku ba da baki ba Imam Malik ko yana fahimtan me in ku rabu da baki to kaga anan wannan fahimtar sa nan gurguwan fahimta ne amma kuma galibin fahimta Imam mali ita ce daidai saboda faqihi ne malamin hadisi ne ko malamin fiqh wannan ce kai nuna babu wani malami a duniya da ya wuce ya kuskure babu wannan malami shi yasa Abdullahi bin Abbas yace tamattu ya fi ifadi sai wani yazo ya same shi ce ah to ai ga abin da Abubakar da Umar ya faɗa Abubakar da Umar suna cewa ifradi ya fi sai ta yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama aqulu lakum qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam taquluna qala Abubakar wa Umar yace an kusa muku ruwan duwatsu ina cewa manzo Allah ce kuna cewa Abubakar da Umar kaga wannan duk sabanin me sabanin fahimta ne matsayin kuma shi shine yafi haka manzala ta sama ya nuna ya sa aka dinga warware aikin haji na ifradi da qirani ana mai da shi tamattu'i saboda tamattu'in yafi ga dukkan wanda bai koro hadaya ba fa inna shahida aka an yuballigha man huwa aw alahu minhu to karka ce a ai wannan tsohon malami ne ya dade yana karantarwa yayi menene wannan kuma yaushe fara ma kaza ka a to ai fahimta daga Allah ne subhanahu wataala ila ya daɗe yana karantar da littafin ko ilimin amma bai fahimta ba wannan kuma Allah ta'ala ba shi fahimta kila ɗalibinsa ne ma ɗalibin ya fi malamin fahimta wannan kuma yana faruwa za ka je ka ɗauki karatu wurin mutum ka ja baki ya fassara maka a lokacin da yake fassara maka a lokacin kake fahimtan karatu kuma fahimtan ka tafi tasari kuma kafin ka zo wurinsa ka karanta baka gane ba yana zuwa in ka ja baki ya maka wata gurguwan fahimta sai Allah baka maka ilhaman yadda yadda yadda karatun yake amma za kai ka gane fahimtar ka daidai ne shine a samu wani malamin da ya fi shi fahimta sai fassara shi daidai yadda kai ka fahimce shi to kaga ɗalibi zai iya me zai iya fahimtan karatu fiye da fiye da malamin sa saboda haka ba a duba cewa ah, mutum ya dade da yana karatu ko ya daɗe yana karantarwa ko a ah, tsohon malami ne ko menene a ah, yana da fahimta ko bai da shi yana da fahimta ko bai fahimtan ita ce ake dubawa ba abun nan ba shi ma yaron yana da fahimta ya zama babba inna saghira lahu ilmun ma al-kubara inna kabira bila ilmin ma as-sughara yaro da gari abokin tafiyan manya saboda haka yaro yana da ilimi yana tare da manya babban baya da ilimi yana tare da yaro سيتي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا البخاري عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وسيتي kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ta sama ya takhawwaluna yana bibiyan mu bil da wa'azi fil a cikin kwanaki wato ba kullun yake mana wa'azi ba in yayi sai ya fashi sai can daga baya sake yi ba kullun kullun wa'azi ba me yasa yace karahiyata sa'amati alaina domin tsoron kar mu kosa kullun wa'azi kullun wa'azi ai za a gaji za a gaji da wa'azi ta amma me yake nufi da wa'azi wa'azi shine nasiha da gargadi kaga akwai bambanci da kullun ilimi kullun ilimi manzo Allah majalisin sa kullun ba ilimi yake bayarwa haka malamai su ba mali kullun suna ba da ilimi ana kosawa to amma in wazi ake maka ma ana maka fada a gargaje ka kai abu kaza a ce kuskure ne kullun ana maka tun kana karba har ka fara jin haushin mutumin ma to shi yasa shi wa'azi tun da laifin mutum ake faɗa kai tsaye to ana dan yin fashi in an yi kaɗan sai a dan bari kuma sha iska sai a sake yi to wa'azin ya fi samun shiga amma in ne kake bayarwa ai abun ba yana faduwa a sa bane wani abu ne kawai ya jahilta yana neman ya san shi saboda haka sai zamana akwai bambancin kenan asalin wannan hadisin Abdullahi bin Mas'ud din yana musu kara yana musu wa'azi ne ranan Alhamis Alhamis dirran Alhamis sai musu wa'azi shikenan wani sai yace yace ya Abu Abdurrahman lo kunta tudhakkiruna kulla yawmi yace ina ma ka dinga mana wa'azin nan kullun kullun ka dinga mana wa'azi amma ranar alhamis ta mana kaɗan iya alhamis kawai sai abin nan abu abdurrahman shi ne abu abdurrahman shi ne abdullahi bin mas'ud sai abdullahi bin mas'ud ya fa inni ataqawwalukum bil mawdati kama kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama yataqawwaluna biha sa'amata makafata sa'amati alaina yace ni ina bibiyan ku da wa'azi ne yau ne fashi ne ne fashi saboda haka manzon Allah ta sama yake mana don kar mu kosa ai wa'azi faɗa ne ai wa'azi nasiha ne ai wa'azi kai kuskure ne a gyara maka kai kaza kai to dan adam bai zai iya jure wannan a kullun kullun ba so da haka sai zama amma ilimi zai iya jurewa kullun a bashi hadisi a bashi wani abu na ilimi tarihi ya shigo hukunce hukuncen shari'a su shigo wasu abubuwa da basu shafe shi ba wanda ya jahilta duk ya dinga jin su to sai ya zama akwai nishadi a tare da shi amma in kullun ana jira a kansa ne to in ba sa ba zai gudu saboda haka shi yasa manzala sama yake yin hikima babu babu amfani a dinga tsanantawa a dinga tsanantawa a hankali hankali mutum ne fukan sa ɗari ka ce sai ka juye masa su a lokaci guda to wanda wanne zai fara amma yau ka gyara masa biyu gobe uku haka dai wannan satin a ɗan samu ci gaba an gyara daya wani satin a ƙara a haka sai ka ga wata ran babu wayannan laifukan wanda ba kamar gargadin ba ma sai ka je yana tambayan ka to abu kaza da nake yin nan fa yaya me hukuncin sa sai a ce a shi ma haramun ne yana da hadari shikenan sai ya bar wannan abun ba tare da an masa wazi ba amma ka zo ka juye masa duk laifukan sa gaba daya shikenan sai sai ji kawai shi kan ma in ya bar su to ba zai ji dadin rayuwar duniya bane gaba daya to shi yasa manzon Allah sallallahu daga cikin hikimomin sa baya yin wa'azi kullun kullun haka na Abdullahi bin Mas'ud shi ma ya koya daga wajen manzala ta sama wa'azi ba kullun kullun ake yi ba gargadi amma ilimi kan kullun ana ba da shi kullun ake bukata wa kun kulla yawmin mustafidan ziyadatan min al-ilmi wasbah fi buhuril fawaidi ka zama kullun kana fa'idanta na ilimi kullun ka dinga nitso cikin kogin ilimi wannan haka ake bukata wani yace idza abunan abunan idza marra bi yawmun wa lam attakhiz yadan wa lam astafi ilman zaka min umri a ce yau din nan ya shige ban samu kuɗi ba ban samu ilimi ba to me amfani rayuwata ba wani abun da ka samu na ni'ima ta duniya baka samu wani abu da zaka gyara lahiran ka wato don Allah me amfani me me amfani rayuwarka gaba daya imamu shafi'in dare kuka yake akan wannan ina cewa idza haja an-nuwamu asbaltu abrati wa anshattu baitan wa hawa min alf fi shi'ri alaysa min al-khusrani anna layaliyan tamurru bila ilmin wa tusabu min umri mutane suka yi bacci gaba ɗaya kama kuka yana zubar da hawayensa ita yanzu wannan ba asara bane dirare suna wucewa ba tare da na samu ilimi a cikin su ba yana yana kuka ya kama karatu saboda haka shi ilimi kan kulla yaumi kullun kullun amma wa'azi kuma dan bar mutane su dinga shan iska in ba haka ba da a samu matsala sai ya zama faɗa ne tsakanin mai wa'azin da wayanda suke sauraro tun ana taruwa ya ka gane a watsewa ya ka musamman irin wa'azin bayan bayan sallan nan yau ka yi an ɗan jira minti talatin minti sha biyar ka ɗan yi nasihan ka mutane sun tashi gobe haka to in kullum kana yi zaka ga kawai da an yi sallama an gan kama wani kafin ma yi zikirin da ake na bayan sallar na ya gudu kawai ya fita saboda haka wata na sai ka waye gari ba kowa a masallacin don kowa yana da uzurinsa ko kada yi minti sha biyar shikenan ka kaɗan ba su su sha iska kuma sai bayan kwana biyu ko kwana uku ka sake musu wazi amma kullum kullum kam karshen ta za su watsa maka. in dai wa'azi ne sai dai wani ilimi kake bayarwa wasu za su iya jurewa yace an Anas radiyallahu anhu wato wannan hadisin Imam al-Bukhari ya toshi a wani babu yace babu ma kana annabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluhum bil mau'izati wal ilmi kai la yanfiru wato don kada ainihin su dinga kosawa su gudu shi yasa yake ainihin yatakhawwaluhum wato yake bibiyan su yake fashi bil mau'izati da wa'azi sai yace wal ilmi da ilimi yana nufin wa'azi shine ilimi amma akwai bambanci tsakanin wa'azi da ilimi shi yasa a lafazin hadisin babu maganan ilimi ya na bil mau'iza hunaka farqun bainal mau'izati wal ilm akwai bambanci tsakanin ilimi da wa'azi yawa al ilmu a'ammu min al mau'iza ilimi wa'azi yakan shiga cikin ilimi amma za a samu wa'azi kuma babu me babu ilimi ba ilimi ake barawa ba gargadi ake fada ake yi nasiha ake yi amma yan ilimi kuma abu kaza haramun ne abu kaza halal abu kaza hukuncin sa kaza an yi kaza a zamani kaza duk wani abin da ya shafi darasi ne da da ilimi sai ta an anas radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru wa shi ma yana wannan babi daga anas bin malik radiyallahu anhu an nabi sallallahu daga manzala sallallahu alaihi wasallam qala yace yassiru ku sauƙaƙe wa la tu'assiru kar ku tsananta wa bashiru ku albishir wala tunaffiru kar ku dinga kore mutane wannan hadisin mun karanta makamancin sa a baya yassiru ku sauƙaƙe wala tu'assiru kar ku tsananta wato kar ka zo ka dinga tsanantawa wajen karantar da jama'a ka dinga tsanan manyan ilmuka wanda kokolwansu ba za ta iya dauka ba ka dinga tsanantawa kana fada kana jira a kansu kullun wa'azinka ya zama me ya zama ragargaza ne kullun raddi ne kullun ragargazan jama'a ba za ka bar su su sha iska ba to kaga wannan ka tsananta baka baka sauƙaƙe ba sannan kuma yana daga cikin sauƙaƙewa ka dinga ba su ilimin da hikima ka dinga yi bi tadrij ka ba su yan ƙananan ilimi ana tafiya tafiya har ka ba su manyan idan ilimin ya zauna ƙaramin babban zai samu wurin zama amma in babban ne kwakwalwa ba za ta iya ɗaukansa ba to sai ka ga mutum ba zai iya ba zai iya juriya ba addinin Allah yana da sauƙi amma in baka fahimta ba ba za ka gane sauƙin ba sai ka dinga tsanantawa a inda ba a tsanantawa a inda ake son a yi sassauci kuma inda ake son a tsananta kuma sai zama baka ainihin wato abin nan tsanantawan ba baka tsananta ba saboda haka yassiru wala tu'assiru ku sauƙaƙe kar ku tsananta wato abin da zai sa malami ya zama yana da nitsuwa a wurin karatunsa kuma ba zai zama mai zafin kai ba shine yawan ilimi da kuma sa a wajen ma'abota ilimi idan kana da ilimi mai yawa kuma a wurin malamai kai karatu to ba za ka zama ɗan zafin kai a cikin ilimi ba ba za ka zama wannan domin abin nan eh, Abin nan bakar bin abi zai da cikin hilyatu talibul ilm wani daga cikin magabata yace al ilmu salatatu ashbarin ilimi take uku ne man akaza bi shibr awwal tashabbaka bi anfihi wa man akaza bi shibr al thani tawaba wa man akaza bi shibr thalith alima annahu lam ya'lam ilimi take uku ne in kana takin farko to zaka yi girman kai zaka ji kanka kawai kai ka zama malami ne kai wani abu ne duk mutane jahilai zaka dinga daukar su duk inda aka zauna da kai a dinga musu wallahi haramu kuke aka ta me yasa kuke aka abu kazan nan kaza ne a dinga musu da kai to wannan kana taki na farko kenan kuma duk inda ka zauna sai ka yi kokarin ka bayyanar da abin da ka sani din sai ka faɗa zai sa ba sa suka ce karamin ilimi kukumi abun yana da za mu ka faɗa ba za ka huta ba <laughs> amma mai ilimi yawa to wanne zai gaya baka a ciki <laughs> shi ba a cikin kunci to wannan sai ka ga rikici da tsanantawa da jira kan jama'a da kafurta su da badda'a su abubuwa daban-daban dai kawai kai ta fidda mutane daga musulunci ka dinga jefa su a wutan jahannama abinda bai kai wuta ba ka dinga jefa jama'a cikin wutan jahannama duk irin wannan ne kana takin farko ne wanda yake taki ya kama taki na biyu kuma ya fara ci gaba kenan to wannan tawaba a sai zama mai kankan da kai za a samu nitsuwa tare da shi sai zama abubuwan a cikin nitsuwa yake babu zafin kai babu tashin hankali cikin hikima ya karantar da mutane abin da suke bukata ba abin da shi yake gani ya burge shi ba me suke bukata a gyara musu ya gyara musu a cikin hikima kaga tawazu bare kuma nuna cewa shi mai ilimi bane bai da wannan bare sa ba bai da wannan hali saboda ya kama taki na biyu yana tsakiya to amma wanda ya kai taki na uku kuma alima annahu lam ya'lam sai a lokacin sai gane sai ba abun da ya sani na ilimi to kaga wannan yayi nisa ilimi kenan wato ilimin kana kare zurfi kuma kana kara gane ka cewa kai baka sani ba saboda yawan ilimin ilimin ba abu ne dan ka ba yanzu ilimin boko ana kure shi gaba ɗayansa amma ilimin addini ba kai saka kure shi ba ilimin shari'a ba a kure shi sai dai ka san wani abu abubuwa da yawa kuma ba za ka san su ba wa kulli man yaddari fil ilmi ma'rifatan alimta shay'an wa ghabat anka asha'u duk wanda yake da awon shi malami ne yana da ilimi ka ce masa ka san wani abu da na ilimi amma abubuwa da yawa kuma sun shige maka duk saboda haka akwai abubuwa da yawa wanda baka san su ba saboda kana ƙara duk misali mutum yana karami ai kanana littattafai yake karantawa wanda zai hankalinsa kwakwalwarsa za ta iya fahimta amma ka je ka shiga mutsawwalat manya-manyan littattafai sai ka ga abin da wanda kananan suka tsakuro maka masu kananan littattafin a kashi goma bai wuce kashi ɗaya wani ilimi kashi ɗaya sai ka je can ka samu tarin ilimi abun da suka ɗauko ɗin kila ya kai shafi guda ya ga tsara biyu ne suka kawo maka duk sauran bayanai suna can to kada ƙara zurfi kada ƙara fahimtar kai baka san komai ba sai ka ƙara gane kima ilimi sai ka dinga tawazu ba za ka ɗauki kanka wani abu ba amma in ilimin ka takaitacce ne za ka iya ɗaukan kanka wani abu da ka so a ce maka shekul islam da ka zo duk inda kake aure a dinga ganin ka wani babban mutum kai ne malamin su kai ne kaza ana kamba maka ka fito daban a cikin jama'a ana taka maka baya abubuwa dai daban-daban ka zama da karatun ilimi kamar wani abu na sarauta malunta ta zama kamar sarauta to da haka bai kai wannan taƙin ba ne in ya kai to zai san cewa fa ba abun da ya sani to da shi ma nan yassiru wala wala tu'asiru kar ku dinga tsananta wani zaka ga wa'azinsa fa kullum ina jefa mutane wutan jahannama ne kullum zai duba wani ayoyi ne na ragargaza wani hadisai ne na ragargaza zai jira kan jama'a shi sa ga manzo Allah yake bashiru wa bashiru ku yi albishir wala tunaffiru kar ku kore mutane ba ta kar ka kore mutane daga rahamar Allah kada kore mutane daga addini kai albishir ai bayan alkhawfi war raja'i ne shine ilimi yau in ka dan kwadaitar da su suka ji sun shiga aljanna an ji ba ka dan musu gargadi su ji fa za su shiga wutan jahannama na sai sa su nisanci sabon Allah su su dage akan ayyuka alkhairi amma kullum falala falala falala shine bashiru kawai kullum hada falala hadisin falala da na kissoji sai a shekara goma ana karantar da jama'a bai gyara musu imaninsu ba bai gyara musu ainihin halayensu ba bai gyara musu ibadar su ko tauhidin su ba kawai dai dai sun ai abu kaza ne in kai shi kana da lada kaza abu kaza lada kaza abu kaza kaza ne to haka ne in ka bar bangaren abun nan haka ne in ka rike nafiru wala tunafiru kar ku kore mutane ka rike rike ka dauki kawai malan ayoyin wuta wanda za su ainihin kafurta jama'a ko za su ainihin jefa su a cikin wuta kullun tsananta tsananta sai mutum ya ji kwata kwata shi kan ba zai shiga aljanna ba to in ya ji ba zai shiga aljanna ba zai ɗebe kauna daga ramar Allah ta'ala sai zai ci gaba da sabon Allah da yake yi kaga ka kore shi daga addinin ida ya shirka ma ya bai ridde bar musulunci ka kore shi daga ramar Allah subhanahu wa ta'ala so da haka abun zai zama albishir ne da gargadi albishir da gargadi haka dukkan annabawa suke yi suna bishara suna nazara wato albishir da gargadi wanda ya haka to shine yake da hikima a wurin wa'azinsa akwai wurin sassauci kai akwai inda ya kamata ka yi zafi ka yi amma wuraren zafin ba su da yawa dan yanzu in ka bi hadisai manzala sun sama wuraren da ya fushi ba su da yawa a wurin wa'azi ko inda idonsa suka yi ja ko jijiyoyin sa suka tashi ba su da yawa inda ya bi a hankali a hankali din shi ya fi yawa to kai ma ka zama haka kana bi a hankali a hankali wata ran idan aka taba addinin Allah kaga zafin zai yi amfani sai kai zafi a wannan lokacin ka tada hankalin jama'a saboda a gyara abin da ake a kansa na kuskure amma galibi ta hanyar hikima ne mutane suke karba to haka nan kai albishir kuma ka kwadaitar da mutane ramar Allah karka dinga ture su kana fidda su daga ramar Allah nan ma sai su ji ba su samu raman ba sai su bar addini abin da suke na ibada za su kasala sannan abin da suke na sabon Allah za su kara saboda suna ganin ko sun bari ma ba aljannan za su shiga ba to babu hikima wato ga ainihin malamai masu wa'azi su zama masu kai mutane wutan jahannama kawai maimakon a kai su aljanna sai mala yace an muawiya radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din wa innama ana qasimun wallahu yu'ti wa la tazalu hadhihi al-umma قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وانا حديث إمام بخاري أروتوشي أبابي ديتي باب من يريد الله به خيرا يفقه في الدين كما يدي حديث babin da ke bayanin duk wanda Allah yake nufinsa da alkhairi zai fahimtar da shi addini daga muawiya ta radiyallahu anhu Allah ya dade shi kale yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kudu yana cewa man yuridillahu bihi khairan duk wanda Allah yake nufinsa da alkhairi yufaqihu fi din zai fahimtar da shi addini yufaqihu zai samu fiqihu addini fiqihu kuma shine fahimta fahimtan addini kenan alamun akwai alkhairi a tare da mutum shine ya zama yana kokarin fahimtar addininsa don manzala ce duk wanda Allah yake nufinsa da alkhairi zai fahimtar da shi addini zai zama mai wayewa addininsa kaga wanda kuma kaga bai damu da ya fahimci addininsa ba babu alkhairi a tare da shi don ba yadda za a kai addinin daidai sai ka fahimce shi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wannan shine ma'anan al wannan hadisin ya kunshi al al-akbar da alfiqihu al-asghar babban fiqh shine tauhidi karamin kuma shine sanin hukunce hukunce na shari'a na ibada da na mu'amala to duk wanda Allah yake nufin sa da alkhairi zai fahimci aqida ingantacciya zai bauta Allah bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ne zai taimake shi idan ya tashi ya nemi yayi hakan din wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wanda suke kokarin su fahimci addini ubangiji ta'ala ya ce za mu shiryar da su ta farkin mu ma'ana za mu fahimtar da su addini wannan ra'ayin ta sauka tun a maka kafin a farlar da jihadi ba tana magana akan jihadi na takobi bane jihadi ne na neman ilimi na neman fahimtar addini kamar yadda Abdullahi bin Abbas ya fassara na neman shiriya in kana kokari tsakaninka da Allah shiriyar kake nema ubangiji ta Allah sai ya maka gamon katar ka fahimci shiriya din abun nan ana abun nan wata fa'ida ta larabci ana cewa faqiha faqiha rajulu idza fahima duk abun da ka fahimta ce faqiha wato ya fahimta sai da wasu ma sun ce al-fiqh shine al-fahmu daqiq ko ka ce ame fahimta mai zurfi ba a cewa fatiha sai abun da sai ka yi tunani za ka fahimce shi sai a ce fatiha shi yasa aka sawa fikihu fikihu saboda akwai tunani a ciki amma in ba sai ka yi tunani ba sai a ce fahima ya fahimta sannan ana cewa faqaha idza sabaqa ghayrahu fil fahm wato mutum biyu ne kake gaya magana sai ɗayan ya riga fahimta kafin ɗayan to sai a ce faqaha shi wannan ne ya fahimta wato ya riga dan uwansa fahimta sannan ana cewa faquha idza kana alfiqhu sajiyatan lahu fiqhun ya zame masa wato dabi'a shi sa in an ce faquha ya zama malamin fiqhu ma'ana ya fahimci shari'o'i hukunce hukunce na shari'a abun har ma ya zame masa dabi'a me ma'ana ya zame masa dabi'a ya zame masa jini da tsoka duk inda ka tare shi ka tambaye shi hukunce hukunce shari'a zai baka ko a hanya ko a kasuwa ko a ina ne wato fiqhun sai yana tare da shi ya saba da shi yau da gobe ma magabata haka suke suna karantarwa suna karatu suna rubutu suna wallafa littafi ka rubuta wannan abu a littafin ka a kaza ka je can ka sake maimaita shi sai zama ilimin yana zama kullum mun ko karatu kake yi ko karantarwa ko kuma talifi wannan abubuwa guda uku sune suke sa ilimi ya zama jiki a wurin mutum ya zama jini da tsoka ya zama ɗabi'a to anan ne ake sanin malamin fiqh wata ce wani faqihi ne saboda duk inda ka tare shi zai baka fiqh ba sai ya koma littafi ya duba ya tunani yau da gobe yana yi yana yi har hukunce hukunce shari'a sun zauna masa a kwakwalwansa da ka tambaye shi zai baka in ka tambaye shi bani wata matsala zai yi maka to wannan ne ake ce musu alfuqaha to sai a ce faquha bi dammil qaf wato ya zama malamin fiqh shine sara faqihan ya zama malamin fiqh to mazala ta ce duk wanda Allah yake nufinsa da alkhairi zai fahimtar da shi addini a sai fahimta addini shine babban alkhairi ba abun da zaka yi ko ibada kaɗan kai in dai ka fahimta za ta maka amfani in kana yi akan jahilci kuma sai ka je kai bidiyoyi ka ɗauka cewa ibada kake yi kuma wuta za su kai ka ko ka je kai shirka ka ɗauka tauhidi ne za ka tafi wutan jahannama amma in ka fahimta gurgudun abin da ka fahimta sai ka ɗabbaka yau a ƙara maka gobe a haka gobe kan waye gari sai ka zama kana da fahimta a addinin ka kana da wayewa a addinin ka ko baka cewa qala Allahu qala Rasulullah ko baka zama malami ba zaka zama ka fahimci addinin ka yau da gobe kana sauraron karatu to babu abun da yafi wannan a yanzu a wurin mutum ka tsaya ka fahimci addininka a bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ta sama yace wa inna ma ana qasimun ni mai ribawa ne wallahu yu'di Allah ne mai bayarwa akan samo ganima akan kawo zakka ko sadaka a kawo manzon ta sama shi ko sai ba wannan a ba wannan a miƙa wannan yace to fa ni ribawa ne nawa Allah shine mai bayarwa mana Allah shi ne yake koro wannan arzikin ta hannuna ni kuma sai na baku amma ba ni ne mai bayarwa ba ni mai ribawa ne ina riba muku ne dukiyar Allah ne ganima da zakka da sauransu ubangiji ta ta'ala ne yake bayarwa kai kuma sai ka riba to haka nan kai ma iyalenka ko idan ka je kai kasuwanci ka samu kuɗi ko sana'a ko aiki sai ka zo kana riba wa iyalenka kana dan ba su ka saya wannan kaza wannan kaza to kai rabo kake amma ba kai ne mai bayarwa ba Allah ne mai bayarwa Allah ne baka arziki ya ba su arzikin ya biyo ta hannunka sai kake riba musu su kuma ta hannunka yake biyowa arzikin su don su ba sa fitowa su nema kai ne kake neman to sai Allah ya baka don ka zo ka riba musu to da haka duk wanda ya samu arziki Allah ne ya bashi wani bai isa azurta ka ba sai dai wani ya riba maka abun ya biyo ta hannunsa ya baka ya mika maka ko ya riba maka haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai ce walan tazala hadhihi al-umma wannan al'umman ba za su gushe ba qa'imatan suna tsaye ala amrillahi a bisa al'amarin Allah ma'ana akan gaskiya la yadurruhum man khalafahum duk wanda ya saba musu ma ba zai cutar da su ba ba zai sa su daina riko da gaskiya ba hatta ya atiya amrullah har al'amarin Allah ya zo shine tashin alkiyama malamai suka ce ibnu hajar al-asqalani cikin fatul bari yace shine iskan da za ta zo ta dauke ran mu'minai gaba daya in alkiyama za ta tashi fataqumu sa'atu ala ashrarin nas sai zama alkiyama za ta tashi akan mutanen banza wanda ba mutanen kirki ba to haka ba za a gushe ba har zuwa wannan lokacin akwai bayin Allah na gari nan da aka ce walan tazala hadhihi al-umma ana nufin ta'ifatun min hadhihi al-umma wannan al'umman ba za ba za su gushe ba suna kan gaskiya ana nufin wani bangare na alumma don wasu bangaren kan suna kan shirka wasu suna kan bidiyoyi wasu suna kan sabon Allah wasu suna kan zalunci kenan wani bangare ake nufi ba dukkan al'umman ba shi yasa wani hadisin ya fassara wannan hadisi yana cewa la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala alhaqi la yadurruhum man khazalahum to da haka wasu al'umma ko jama'a daga cikin al'umma ta ba za su gushe ba suna kan gaskiya kuma duk wanda yace ba zai taimaka musu ba wannan ba zai cutar da su ba bai rai sa su gudu su bar gaskiya ba ba gudu ba ja da ba suna nan akanta wannan kuma har duniya ta tashi haka za a dinga tafiya sai aka tambayi man Amad aka ce to su ake nufi da wayannan mutane wanda su suna tsaye akan gaskiya har duniya ta tashi sai ce idza lam yakunu ahlal hadisi faman hum yace wayannan mutane in ba ahlus sunna ba su waye ne ya ya yi tabiri da lafazin ahlul hadith su ibn hajar suka ce ahlus sunna yake nufi da sauran malamai wato ma abota hadisi masu bin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to in wayannan jama'an da ake cewa suna kan gaskiya har duniya ta tashi in wani ma ya ke goyi bayan su bai dame su ba za su dage akan gaskiyan su yace in ba manzala sama yana nufin ahli sunna ba to su waye za a yi nufi ma'ana ahli sunna ake nufi wato duniya nan har ta tashi ba za a resa masu riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ko da yan bid'a sun ce ba su yadda ba duk yanda suke saba masa ko su cutar da shi ko wani abu wannan bai sa abin nan ya gudu ko ya ja da baya ba har duniya ta tashi ke za ga gan ya rike sunnan kawai ya rike ta iyaransa ne kawai ya ba da rayuwarsa ne gaba daya babu gudu babu da ba to amma zalla sama ya ba da labarin akwai irin wayannan al'umma kenan yana nuna cewa al'umman kala biyu ne al'umman manzala sallallahu alaihi har duniya da tashi akwai wanda suke kan shiriya kan sunnasa akwai kuma wanda suke akan bata suke kan bidiyoyi shi yasa abun nan hadisin Huzaifa da ya tambayi manzala sallallahu alaihi yace kana nasu yasaluna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu an sharri makhafata an yudrikani mutane galibi suna tambayan alkhairi ne alkhairi alkhairi yace to ni kuma sai nake tambayan manzon Allah sharri don kar in je in fada a cikin sharri sai ce mu kunna fi sharrin wa jahiliyatin ko fi jahiliyatin wa sharrin fa ja'ana hadha alkhairu fa hal ba'da hadha alkhairi min sharrin mu da muna cikin jahiliya da sharri muna abun nan ana shan giya a ci mushe a yi shirka a yi bautan gunki sai wannan alkhairin ya zo mana wannan addini yace ba wannan alkhairin kuma akwai wani sharri manzo Allah yace ce na'am akwai wani sharri za a samu mutane wanda ba sa bin sunnata ba sa qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yataduna bi ghairi hadai a samu mutane suna addinin su amma ba akan sunnata suke ba inji manzo Allah ta suna gani suna kan shiriya amma ba kan shiriya ta bane suna kan wata shari'a ce daban wa khairal hadai-hadai Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba ta kan shirya manzo Allah kuma ita ce shirya ne yace za a samu wannan mutane sai yace wa hal ba'da hadha sharri min khairin yace bayan wannan shirin kuma da a samu alkhairi yace na'am wa fi dakan akwai kura akwai kura a ciki to wannan dakan din ne aka tambaya ma dakan sai yace qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yataduna bi ghairi hadi gashi addini yana tafiya amma za a samu wasu saurin gumi bidiyoyi su ne kura da suke cikin ahlus sunna kenan saurin gumi bidiyoyi wasu saurin gumi shirka da sauransu to sai ce wa hal ba'da hadha alkhair min sharri bayan wannan alkhairi akwai wani sharri yace na'am du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha da a samu kuma wasu wanda suke kiran mutane akan kofofin wutan jahannama sun tsaya a kofar wutan jahannama ya suna kiran ka kai shirka ko kai bid'a duk wanda ya amsa musu manzo sama yace za su jefa shi a cikin wutan jahannama to wannan shine sharrin da ake ciki a yanzu wannan sharrin ya zo don duniya ta zo tashi yanzu akwai du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha suna tsaye kawai su iya kokarin su su tsora maka shirka ka yadda addini ne su tsora maka bidiyoyi ka yadda cewa sunna ne ka je ka fada wutan jahannama su nuna maka sabon Allah cewa da'a ne ko kuma sabon Allah ka ba zai cutar da kai ba ka je kai tayi matukar kana istighfari shikenan magana ta kare dama an ce ba duk wanda ya istighfari kaman bai da laifi bane sai ce to ka je kai ta sabon Allah ka matukar kana istighfari shikenan kaga wannan za su halaka ka za su jefa ka a cikin wutan jahannama to saboda haka a cikin al'umma manzala su duk yanda aka samu irin wannan sharrin da wannan dagudewan to dole kuma za a samu wa'inda suke tsayuwa akan gaskiya akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗanda ba sa gudu ba sa ja da baya kuma duk wanda ya saba musu ba zai cutar da su ba za su iya hakuri su ta tafiya haka har al'amarin Allah ya zo wato shine lokacin da za a zo a ɗauke ran muminai gaba ɗaya sai ya zama kuma a shirarin mutane ne suka rage to a lokacin kuma babu wasu jama'a da suke kan gaskiya sai duniyan ta zo ta tashi gaba ɗaya ta tashi da al'umma za mu tsaya nan insha Allah sai sati na gaba za mu ci gaba wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh